da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan rana ta asabar wanda ya kawo zama goma sha ɗaya ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu damar haduwa a wannan ɗakin haduwa na mu'assasa ta Abubakar Siddiq wanda ke nan kano ganin cikin garin gombe inda muke haɗuwa domin karatu a ranaku asabar lahadi tare da ummahat ana karatu abinda ya tsawaka na ayoyin alkur'ani muna karatu a cikin waɗannan kwanaki na wannan wata mai albarka wata ramadan domin wata ne na alkur'ani wadda ake karanta alƙur'ani da dirasan alƙur'ani da mudarasinsa da kuma neman rahamar Allah subhanahu wa ta'ala da sauran nau'o'i na ibada daban-daban da mutane ke gabatarwa. Annabi sallallahu alaihi Sallam, ya tabbata gare shi cikin hadisi mai tsayi a cikin hadisi yake cewa مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بما بينهم إلا غشيتهم الرحمة إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده mutane idan suka haɗu a wani ɗaki daga ɗakunan Allah suna ba za su haɗu ba suna karanta alƙur'ani suna dirasan alƙur'ani tsakanin su wace nutsuwa ta soko gare su rahamar Allah ta rufe su sannan kuma mala'iku su kewaye su Allah kuma subhanahu wa ta'ala ya ambace su cikin waɗanda suke mutanensa na musamman muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu zamanto waɗanda suka samu nasara a irin wannan ɗauka muna karatu a cikin suratul insan a darussan da suka gabata za mu ci gaba da karatu daga inda muka tsaya na jin aya ta nawa muka tsaya suratul insan kun je aya ta goma sha uku ok mun tsaya aya ta goma sha uku za mu sake aya ta goma sha hudu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 قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا نعم الله سبحانه وتعالى yana faɗi ni'imomin aljanna da abun da 'yan aljanna ke rika a cikin gidan aljanna Allah ya sa mu cikin Allah ce wa daniyatan alaihim zilaluha yana kusa kusa ga 'yan aljanna wato zilaluha inuwoyin gidan aljanna waɗanda bishiyoyi suke ɗauke da su mana bishiyoyi sannan kuma inuwa ta rufe wa zullilat ta zulila sannan kuma an kusato da wato rassan bishiyoyin da kuma ‘ya'yan itatuwan da suka ƙunsa an sauko da su an hore su da ‘yan aljanna horewa ma'ana idan mutum yana tsaye baya bukatar sai ya sunkuya idan yana sunkuye baya bukatar sai ya tashi in yana zaune baya bukatar sai ya miƙe tsaye haka in yana tsaye ba sai ya zauna ba wanda yake kwanci ma bishiyoyin gidan aljanna 'ya'yan itatuwa su suke zuwa su samu mutum ba mutum ne yake zuwa ba yasa malamai suka ce shaukun kaya baya mai da hannun yan aljanna ko nisa daga wannan 'ya'yan itatuwa misali a duniya idan mutum ya mika hannunsa zai tsinci wani ɗan ice idan akwai ƙaya a jikin wannan bishiyar in ƙaya ta sauki hannunsa ya kan ja hannunsa baya a kuma idan yana nesa da ɗan icen in ya mika sai sake ja hannunsa baya sake matsowa da ƙyar da ƙyar yana hawa bishiya su a aljanna ba haka bane shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wajen ta yi da ita bishiyoyin gidan aljanna wato gonakan gaba ɗaya da bishiyoyin da suke cikin gidajen kowa suna matsowa kusa da shi idan mutum yana duk halin da mutum yake ciki sai bishiyar ta matso kuma ko da mutum yana daki yana so ya tsinki irin 'ya'yan itacen da yake so ya tsinka su suke zuwa kusa da shi ba shi yake tafiya ya tsoko ya koma ya hau bishiya saboda yana so ya sirko ba a gidan aljanna sabanin yadda duniya take dukkan ni'imar da Allah ya yi a gidan duniya kamanci ne kadai ga abun da yake na ni'imar aljanna sai dai tsarin aljanna daban yake da duniya Allah ce wa yutafu alaihim bi aniyatin sana ana kewayawa gare su bi aniyatin da kaskon giya na gidan aljanna nono ko abin sha min fiddatin wadda wannan aniya din wato ma'ana kaskon ko ƙwaryan an yi ta min fiddatin daga azurfa da azurfa aka ƙera ta ba kuma azurfa irin na duniya ba an yi azurfa a duniya ne don in an ambaci azurfan aljanna mutum yana duniya sai ya shauƙi sai ya yi kwaɗayin irin wancan azurfa ta aljanna wacce ita ta asali ne an yi zahab wato irin dahab da sauran zinari da aka yi su a duniya na ado da wanda ake mata suke sawa ado da su an don a kamanta wa mutane irin na aljanna amma haƙiƙanin na aljanna da walƙiyansa da sauran yadda Allah subhanahu ta'ala ya kera shi yana da bambanci amma aka yi abubuwa ne a duniya domin mutane su ga misalansu sai wannan ni'imar ninki ba ninkin dinta ne a aljanna saka Allah subhanahu wata'ala ce ana zagayawa a kansu da ƙwarya ko kasko wadda aka yi shi da fibba azurfa wa akwabin da kuma kofuna a kofuna na sha aniya kuma kaskon da ake zagayawa da shi da ana zagayawa da shi sannan ga eh, akwab su ne kofuna kofuna waɗanda suke da ɗan girma akwai kasa su ne kofuna ƙanana waɗanda kawai mutum ke kai su baki aniya asalin babban kwantenan da yake ɗauke da abin sha sannan ko ne kofi mai ɗan girma kamar da ake da jog da ake da su ana da jobs a nan wanda ake eh, ake zubawa sana akwai kasa ɗan ƙananan kokuna waɗanda su kuma su ne na sha to Allah subhanahu wataala ya ce wa akwabin da da kokuna kanat qawarira wanda suka kasance eh, qawarira na tangaram qawarira na tangaran, amma sai dai an kamanta da tangaran ko gilashi na duniya saboda gilashi na duniya aka sani amma na san gidan aljanna eh, abin da aka zuba a ciki yana rasuwa ana ganin sai sa sai aka yi makawancinsa a duniya idan kofin ne idan ana zuba mutum yana ganin adadin abin da aka zuba eh, ta waje amma gidan aljanna za ka ce kawari idan aka zuba malamai suka ce ana sa shi daidai da iya yanda mutum yake bukata sannan kuma yana ratsa hatta jikin kofin in a duniya ne cikin kofin ne kawai sai bayan sa duk da cewa na gilas mutum yana gani iya inda ruwan yake zuwa ko abin sha yake zuwa amma na aljanna yana ratsa hatta jikin eh, asalin kofin kanar kawarira kawarira min fibbati gilasai kofunan gilasai min fitbatin su kuma wanda aka yi su daga azurfa har yanzu Allah ta ƙaddaruha ta ƙadira Allah ya gwargwaje wannan kofuna din ta ƙadiran iyakan gwargwajewa ma'ana in aka zuba wa mutum iyashensa ba ya zama ya sha ya sha ya kasa shanyewa ko kuma ya sha sai je na so a ƙara masa a'a ƙaddaruha ta ƙadira ƙawari da min fibbatin ƙaddaruha ta ƙadira mai tafsiri kila shansa daban da mai jan baki to idan aka zo na mai jan baki insha Allah in aka zuwa masa to iya shansa ba zai ji cewa ina sauran ya kara min ba a ba sannan kuma ba za a gayyana ta sha ya kasa shanyewa ba a faddaruha ta kadira kowa daidai da yadda cikinsa yake haka kofunan su ke tafiya in dai mala'iku sun zuwa mala'iku ke zagayawa da shi malaiku suna cewa salamun alaikum bima sabartu wa ni'ma uqubad da dan sun zagaya kan suna cewa kai amince tabbata gare ku saboda hakuri da kuka a duniya kuka jajirce kuka yi aiki na kwarai kuka samu dace daga gurin Allah madalla da gidan kwarai na karshe shine gidan aljanna wato ana ana kaddare iya abin da mutum zai sha gwargwadon yadda zai sha ba tare da ya kasa shanyewa ko kuma ya shanye yana neman ƙari ba babu wannan a gidan aljanna Allah ke wani kauna fiha wayu kauna fiha ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا نعم Allah subhanahu wataala ya ce wa yusqawna fiha ka'san ana shayar da su a gidan aljanna ka'san kofi na sha dan sune ku'u ko kasat kasat jam'in su kasat shine jam'in kananan kofuna da aka ce ya ce jog da larabci ta ce ko saboda girman sa ba a daukan jog a a sha ko a duniya ma ko ko ko balle mutum ya kauyanci a lahira a duniya ma ba a ɗaukan sasha in an zo da shi a cikin a cikin jobs to ana zuwa kuma a ƙananan kofuna eh, to wannan ƙananan su ne kasa shine Allah subhanahu wataala ya faɗi anan ya ambaci akwa kofuna jam'in su sannan aka ambaci ka'san su kuma 'yan ƙananan kofuna na shan ruwa ko na shan abin sha shine Allah subhanahu wataala ya ce wa yusqawna fiha ka'san ana shayar da su fiha a gidan aljanna kasan wasu irin kofi da kuma giya a ciki a gidan aljanna kasan a nan kofin da yake ɗauke da hamur giya na gidan aljanna ana shayar da su kana mizajuha zanjabila wanda mix din abun da aka yi da shi shine zanjabila a zanjabil a duniya shine citta jinja citta kenan amma zanjabil a gidan aljanna eh, shine citta an ambace shi citta amma ba irin citta na duniya ba a can a baya an karanta cewa kana kafura kana kafura shi kafura sanyi yake dauke da shi zanjabil kuma zafi yake dauke da shi don ka a inda 'yan aljanna suke da bukata ko jikin ɗan aljanna wa ne haka jikinsa yana bukatan wato abin shansa ya zamanto sanyi irin daidai da jikinsa sai zamanto kafu a lokacin da kuma yake bukatan ɗumi eh, sai zamanto jabila eh, gidan aljanna babu tsananin zafi babu tsananin sanyi kamar yadda aka karanta a baya ma'ana Allah subhanahu wata'ala yace la yarawna fiha shamsan wala zamharira ba sa ganin rana a gidan aljanna wala zamharira wasu malamai suna fassara zamharira hasken rana amma dai zamharira ana nufin zamharir tsananin zafi ko tsananin sanyi babu shi a gidan aljanna a daidai ne to a nan ma wayis kauna fiha kasan kana mizaju hazan jabila bayan a baya an an yi magana kana mizajuha kafura to da kowanne da yadda ya dace in kafur ne kafur in zanjabil ne don haka Allah subhanahu wata'ala ya daidaita abin shan gidan aljanna daidai da halittan yan gidan aljanna babu ƙari mutum ya ji sanyi ya matsa yawa babu ragi ko mutum ya ji zafi ya matsa yawa a ainan idan mutum bai san wato abin shan gidan aljanna wanda aka ce masa an yi mix da zanjabila ba to ainan Allah ce wani irin ido ruwa ne fiha a gidan aljanna ma salsabila wanda ake kiransa sunansa a gidan aljanna salsabil salsabil ake ce masa don haka salsabila shi wani idon ruwa ne sunansa kenan salsabila a gidan aljanna saboda me aka ambace shi salsabil saboda idan mutum yana shansa yana wucewa ba irin yadda mutum ke cin wani abin sha a duniya ba yana wucewa da wata irin ni'ima domin ni'ima gidan aljanna in mutum yana sha a duniya in mutum ya zuba abu a bakinsa yake jin daɗin abun a iya bakinsa amma lokacin da mutum ya haɗiye abun yana tafiya ai mutum baya jin komai a wuyarsa haka in abun ya riga ya isa ciki daɗin ya ƙare a baki ne kawai in a duniya ne daɗi yakan ƙare ne kawai a baki shi yasa wataƙila wani in ya samu abu mai daɗi yake daɗewa da shi a bakinsa wataƙila wallahu a'lam saboda daɗin a baki yake tsayawa amma a aljanna tun daga baki har wuya har ciki mutum yana jin wannan daɗin shi yasa aka ambace shi salsabila salsabila saboda yana rasa daɗin ya rasa jikin wanda yake shan sa tun daga bakinsa har zuwa ko ina a jikinsa har yaje cikin jikinsa Allah ya samu na'am ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أفاور من وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا الله سبحانه وتعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون wildanun mukhalladun su ne ‘ya'yan gidan aljanna waɗanda suke na masu gidan aljanna wildanun mukhalladun ‘ya'ya ne waɗanda suke a ‘ya'yan suke idan yaro ya rasu a duniya Allah ya karbi rayuwarsa yana ƙarami akan je injinjiri ne wanda ake shayar da shi to akan kai shi aljanna a ci gaba da renonsa ana shayar da shi har zuwa lokacin da ya kai yayewa idan ya girma yana yara iyayensa da suka rasu eh, eh, iyayensa da suka haife shi a duniya idan suka koma ga Allah su mutanen kwarai ne sai Allah ya riskar da wannan dadin zuwa gare su sai a hada shi da wildanin muhalladu Allah subhanahu wata'ala ya ce wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum imani. alhaqana bihim dhurriyyatahum wama adatnahum min amalihim min shai. zuriya ƙanana. waɗanda suka rasu a Allah subhanahu wata'ala ya rene su gidan aljanna idan masu idan sun rasu suna shan mama za a samar da masu shayar da su mama kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Ibrahim ɗansa ya rasu ya ce inna lahu murbi'atan yukammilani arda'ahu fil janna akwai mata guda biyu da Allah ya ajiye waɗanda za su shayar da shi mama za su kammala shayar da shi domin annabi domin shi dan annabi dan annabi sallallahu alaihi wasallam Ibrahim lokacin da ya rasu yana dan watanni goma sha don haka akwai sauran lokacin shayarwa don haka Allah subhanahu wataala ya tanaji waɗanda za su shayar da shi za su ƙari su shayar da shi a gidan aljanna to abu ne akwai waɗanda suke rasa 'ya'ya a duniya 'ya'yan suna ƙanana wata in ta aihu dan yana jinjiri sai ya koma wata ma baya wuce kwanaki wata ma ranar da aka haife shi akwai kuma 'ya'yan da sun fara ɗan girma wasu ma suna rarrafe wasu ma suna ɗan tafiya Allah subhanahu wataala sai ya karɓi rayuwarsu to irin waɗannan 'ya'ya gaba ɗayansu akan mai da su ga iyayensu matukar iyayen sun samu tafiya aljanna da rahamar Allah haka ana hada su ga iyayensu akwai yara waɗanda Allah ya tanada a gidan aljanna idan waɗannan 'ya'ya waɗanda aka haife su a duniya suka koma ga Allah to ana gauraya su cikin wildanun mukhalladun su ma sun zama wildanun mukhalladun saboda ba su da zunubi ba su da abun da suka yi sun rasu suna yara ƙanana duk gaba ɗaya sai mai da su gidan aljanna su tashi a can idan suka tashi suna matasa to haka za a bar su yasa aka ce musu wildanun mukhalladun yara waɗanda suke wasu malamai suna cewa an ce musu mukhalladun ne saboda haka za su dawwama ba za su girma ba balle su zama magidanta amma a duniya idan mutum ya zama ya riga ya girma ga iyayensa nan amma ya girma ko ta girma ta zama ita ma mahaifiya ga 'ya'ya mutum ya girma ya zama shi ma mahaifi ga yaya to waɗannan sun zama masu zaman kansu gwargwadon imanin su dai sai dai su rinka haɗuwa da iyayensu na zumunci kawai wanda za a rinka yi a gidan aljanna ranar juma'a juma'a idan juma'a ta zo yan aljanna sukan haɗu a wata kasuwa a wannan kasuwa ake haɗuwa da abokanan mutum na mata da abokanan da duka mutanen kwarai ne wanda Allah ya rufe su da rahama an samu shiga aljanna da waɗanda aka yi gwagwarmaya da su da waɗanda aka zauna a duniya aka sha fama waɗanda za a rinka labarin talaucin duniya da wahalhalun duniya ko wadatar da aka samu a duniya ko duk abin da aka rayu to idan suka zo gidan aljanna Allah yakan haɗa su akwai iyaye iyaye su kuma sun koma suna da jinsu. ya'ya waɗanda su ma sun girma sun zama magidanta a duniya su ma suna da jinsu kowa yana gidansa a aljanna kamar za a ke haduwa idan aka hadu a kasuwa idan aka zo wannan kasuwan za a ga kaya kala kala irin kayan da mutum ba shi da shi a gidansa Allah zai sanya a fito da waɗannan kayayyakin a kawo su wannan kasuwan kowa ba shi da wannan kayan a gidansa sai mu ke rinka sha'awa idan ya ɗiba kuma sannan ba a tsaya ba a ciniki ba sai an tambaye ba sai ya tambaya kawun nan ba ko ya yi taransuwa ba a in mutum ya ɗiba kawai shi kenan sai tafiya eh, ya tuna suka la yuba wa yushtara yan aljanna sukan zo wata kasuwa la yuba'u ba a cinikayya a cikin wannan kasuwa sannan ba a saye da sayarwa a kawai in mutum ya ɗiba yana tambayar nawa ne a ce masa a nan ai aljanna ne ba a saya kawai ka tafi da shi iya abin da kake so Ko ba wawa za a yi ba kamar yadda in an yanka dila a duniya kowa yana son ya yi wawa ya ɗebi abin da yake so a aljanna duk abin da kake so iya ɗiba mutum zai yi idan mutum ya ɗiba ba kuma wahala zai sha yana neman mai wil baro ba A'a, kawai tafiya za su iya su kake so eh shikenan sirri kawai sai dai gansu a gidansa to sai a gaggaisa da jama'a yaya anguwar mu yaya kaza ya zaman duniyan nan yaya aka yi kaza wani lokaci da muka sha wahala wani lokaci da muka sha dadi wani lokaci da aka yi mana labarin gidan aljanna muna zaune a shi haka aljanna take ya fi abin da aka biya mana a wancan lokaci da sauransu saboda Allah subhanahu wataala zai rinka hada yan aljanna suna haduwa suna zumunci a irin wannan lokaci shine Allah subhanahu wataala yake ambatan wildanun muhallabi. Ya'yan aljanna waɗanda suke mukhalladun ƴaƴan duniya waɗanda suka da suna ƙanana suna cikin wannan za su zama to wildanun mukhalladun ga iyayensu a duniya waɗannan ƴaƴa wa yatufu alaihim suna kewayawa wa ɗan aljanna kowane ƴaƴa a gidansu suna kewayawa wannan ke nuna hatta shi gidan aljanna masu son su yi koyi da ƙwarai na rayuwar gidan aljanna shine ba za su bari yara suna yawo haka kawai ba babu manufa ba domin a gidan aljanna ma wa ya tsofu alaihim wildanu mukhalladun a iya gidajensu haka yaran mutum ya zamanto daga gida makaranta sai inda in an aike su an san ina suka je sannan in suna gida suna gida gidansu ya fi zama shine gurin zaman su sai kuma in lokacin makaranta ne suna makaranta amma idan mutum ya bar yara kawai ta gararan ba a je can a dawo can a je can a dawo can amanar da Allah ya ba wa mutum ya yi sakaci a kan dole mutum ya ringa kula da amana yau kar mutum kwata-kwata bai san ina ɗansa yake ba kwata-kwata mutum ba ta san ina ɗanta yake ba ba san ina yarta take ba wannan bai dace ba ya kamata inda duk za ta je ko inda mutum zai je ya zamanto an san ina yake kuma ana addu'a Allah subhanahu wata'ala ya kariya ga zuriya Eh, domin Allah subhanahu wa ta'ala shine mai karewa akwai eh, mutane kala-kala matasa waɗanda hatta a makarantar yaro yana iya zuwa kuma sai ya samu wani gibi na tarbiyya a gurin wani yaro kuma hayan ko kuma a gurin wasu yara su duka wannan sai ana haɗawa da addu'a sannan kuma ana bibiya inda duk aka ji cewa akwai wani gibi na tarbiyya ya faru daga ko wani yaro a makaranta wanda zai shigar wa yaranka domin shedan yana taimakon mai mummunan tarbiyya shi shedan ɗanka na kwarai yana so shi sai ya ga cewa ya kawar da shi daga daidai kullum shedan abin da yake kenan turan da za a haifi mutum babu wani ɗan adam da aka haife shi face sai da shedan ya matsa hannu ya zo gurin mahaifiyar da take aihuwa ya yi ƙoƙarin taɓa yaron duk dangi da suke kewaye da mutum dinnan sai shedan ya matso ya taɓa yaron idan ya taɓa yaron yakan jefa masa matsala ne in kun lura dukkan yaro in ya taso ba wanda yake koya masa rawa a gidansu amma in rediyo ko waya ta dan fara kiɗa da waka zaki yaro dan kankani ya fara haka ba wanda ya koya masa ba saboda shi dan tuntuni ya riga ya dan makala masa abin da ya makala masa yaro da taurin kai da dan wasu abubuwa na kiriniya duk wannan ba a koyawa yaro a gida ban hana shi ake yi da ya yi kiriniya za a hana shi to me yasa ya yi kiriniya a ina ya koya dan kankani ne daga mahaifiyarsa sai mahaifinsa sai yayunsa sai ga sunan amma me yasa ya koyi ɗaukan dutse ya yi ba? me yasa ya koyi abu kaza saboda tun asali da za a haife shi sai da shaidan ya zo guri shi shaidan kuma yana bibiyan dan adam yana bin yaro din nan yana bin sa har sai ya kai abu nan idan aka samu wasu yara waɗanda za su taimaka wa shaidan wajen kawar da wannan yaro to shaidan zai rinka taimakon su sai kaga yaron ya fi son su ya fi son ya yi alaka da su akan wasu eh, ya fi son irin waɗannan kuma nan da nan za su magana yana jin maganar su sama da yadda yake jin maganar mutane wato mutanen kirki to wannan sai da addu'a da kuma rabawa da wannan irin yara din ko ta halin kaka da izinin Allah saboda haka Allah subhanahu wataala ya wildanun mukallabin wanda babu wannan matsalar da kire da su Allah subhanahu wataala ya wanke su ya tace su sannan an ambace su mukallabin kamar yadda akai bayani sannan suna zaune suna kewayawa tsakankanin iyayensu daga ƴaƴa su zama suna kewayawa tsakankanin iyayensu a mafi yawan lokuta sai kuma in buƙatar fita ya zo ko aika ko wani abu muhimmi ko makaranta ko inda dai aka san ba guri ne inda za a je a shiga wata wani hali ba hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wadda riwayan ibn maja rahimahullah wanda yawanci malamai wasu sun yi maganganu akan su tare da kuma tabbatar da wasu daga cikin su suna matukar tsawatarwa akan fitan yara kanana musamman in magariba tare fitan yara kanana in magariba tare sai yaran da dama an san eh, sun fita sai masallaci a can kuma za a yi darasi za a yi karatu wata da tsakanin magariba da isha ko kuma wani abu amma yaro karami shedan yakan samu dama a kansa lokacin fitarsa da magariba sai sama ba a so in dai magariba ta riga ta zo lokacin kiran sallah da kuma kiran bayan an kira sallah har ai sallar magariba a wannan tsakanin da shigan magariba har zuwa bayan sallar magariba komin yanda ake ba a sha'awan a yi gida ko irin uwa masu yawan aika din akwai uwaye masu yawan aika Allah ya saka musu da alheri <laughs> ba a so su rinka aikan yara a daidai wannan lokacin ana so su rinka kula sosai wannan tsakanin shedan yana da tasiri a kan yara ƙanana haka ba a so su bar gida in suna waje ko ba a so ba su shigo gida ba in ba wani uzuri dole ya sa ba su iso gida ba haka wildanun mukalladun yara ne waɗanda su gidan aljanna wanda dukkan abun da ake so tattare da su Allah ya tanada yan aljanna suna ɗebewa yan aljanna kewa da su mutum idan ya shiga aljanna ba zai tuno 'ya'yansa magidanta ba saboda su ma iyaye ne riga sun zama iyayen waɗansu saboda haka eh, jikoki eh, suka haifa a duniya a rayuwa haka kowa ya girma shi ma ya riga ya zama ɗan aljanna mai zaman kansa in ya yi aiki na ƙwarai amma ƙananan yara su ne ake magana a nan Allah ce idza ra'aytahum in ka ga waɗannan yara in ka ga waɗannan yaran in ji Allah subhanahu wata'ala hasibatahum lu'lu'an mansura saboda kyalli da yaran suke idan ka gansu, za ka yi tsammani waɗannan yaran lu'lu'an wato lu'lu'i ne mansura wanda aka watsa inda duk ka gansu za ga suna kyalkyali suna yalki inda duk suke zagayawa da kayan jikinsu da su da tsarin su gidan aljanna ne halittarsu halittan halittar gidan aljanna kura bai taɓa zuwa kusa da su zafi bai taɓa taba su ba sanyi bai taba taba su ba ba su taɓa rasa ruwa ba ba su taɓa cin wani abincin duniya ba komin daɗin abincin duniya da ni'imar abincin duniya bai kai komai ba bai kai na shara na gidan aljana wanda ake ci a bari ba saboda haka su rayuwarsu garau take yasa Allah ya ce idan ka gansu hasibatahum lu'lu'an mansura za ka yi tsammanin waɗannan yaran wani lu'lu'i ne mansuran da aka watsa shi in an watsa lu'lu'i yalki ne kawai za a rinka ta gani a ko'ina to haka 'ya'yan suke idan sun zagaya suna guje-guje cikin gida ko suna zagayawa cikin iyayensu a idan mutum ya gansu zai tsammanin wani lu'ulu'u ne wanda yake aka watsa shi a gurin Allah sai wa idza ra'aita kai idan kai dubi daga wannan yaran zuwa gidan aljanna da abun da yake cikin aljanna hamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira kai ka ra'aita na'iman wa mulkan kabira Allah ce wa idza ra'aita in kai dubi samma to lallai ka san cewa a wannan guri ra'aita na'iman ka gani ni'ima in muke da gidan aljanna in ji Allah subhanahu wataala wa idza ra'aita in ka ga gidan aljanna samma anan kam lallai ra'aita na'iman ka gani ni'ima wa mulkan kabira da mulki mai girma idan da mutum zai zai kwatanta irin yadda ake auna ni'imomi a gidaje ko manya-manyan gidajen mulki misali a ce mutum ya je fadar shugaban ƙasa ya ga abun mamaki inda za a zauna jiran kafin shiga kusan falo uku kafin ka ga shugaban ƙasa to inda za a zauna jiran nan ma kawai ni'ima da kujerin ba irin wanda za ka gan su a waje ko a ina ba za ka gan su daga nan sai wani falo na gaba inda kafet ɗinsa daban samansa daban yadda yake daban daga nan sai wani na gaba sannan ka shigo inda shi kuma zai shigo ta wata ko haɗu a falon da za ku zama. wannan ba a rayuwar duniya aka tanadi kyau. amma idan ana maganar aljanna ana maganar aljanna duk duniya da abin da yake cikinta in an tattara su gaba ɗaya na ni'ima ba su kai komai na gidan ƙasan kasan ɗan aljanna ba mafi kasan ɗan aljanna babu wani abu a duniya na ni'ima da ya kai wato abun da ya fi na ni'ima a gidan mafi kasan ɗan aljanna saboda haka Allah ya samu gidan aljanna shi yasa duk aikin da za a yi na ƙware a biyayya wa iyaye karatun alƙur'ani aiki da alƙur'ani karatun hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam aiki da su yin ladabi a gida da biyayya wa iyaye duk abin da iyaye suka sa mutum ya yi kokari ya aikata abin da aka sa shi a gida ya aikata aikin gida in aka sa shi yi kokari kin yi waɗanda suka yi aure biyayya ga mazajensu da zamantakewan aure a matsayin ibada su zauna a matsayin cewa ibada suke yi su wani duka yana daga cikin abin da yake kai mutane gidan aljanna sannan karatun alkur'ani sannan addu'a sannan aiki da ayoyin alkur'ani sannan sadakoki ba da sadaka in kina da hali iya abin da ya sauwaka gare ki dan ba da sadaka yau ko min dan kankanta abin da kike da shi in kika ɗaukan ƙanƙanin kika bayar Allah yana godiya ga wannan abin da kike don ya san domin kika bayar kar ki ce ke talaka ne ba za ki fara sadaka ba sai kin yi kuɗi yaushe aka ce za ki kuɗi yaushe ne kika sani so da haka ran da abun da kike da shi keke mai kuɗi a wannan abu sai ki ba da sadaka ga abun da Allah subhanahu wataala ya baki dama wadda kike neman ladar lada a gurin Allah subhanahu wataala da irin wannan ne Allah ke tarawa mutane ake samun shiga aljanna a samu wannan a samu wancan a samu wancan dukkan alkhairai an yi kin yi sadaka a nan kin yi alkhairi a can kin karanta alqur'ani kin yi biyayya wa iyaye duk abun da iyaye ke bukata shi kike yi wata rana in kin yi biyayya ga iyaye haka iyaye haka ƴaƴan ki za su biyayya wanda bai biyayya ga iyaye ba kada ya tsammani shi kuma ƴaƴansa su masa biyayya wanda ya biyayya ga iyaye Allah subhanahu wataala zai hore masa ƴaƴansa su masa biyayya sannan kuma zai samu alkhairan duniya da lahira haka idan ana rayuwa ki zama kamanniya wanda ke tsaye da tsayin daka akan tauhidi kina tsayin daka akan karatun alkur'ani da aiki da shi sannan kuma kina biyayya wa iyaye iya gurgudu Allah subhanahu wata'ala yace wa idza ra'aita samma ra'aita Na'ima wa mulkan kabira in ka duba gidan aljanna ka duba waɗannan yaran ka duba gidan da kake ciki kai lalle anan ne zaka ga cewa ka ga ni'ima na'iman wata ilin ni'ima wa mulkan kabira da mulki mai girma ba irin mulkin duniya ba wa mulkan kabira da mulki mai girma duba irin mulki a duniya a tanadi wannan a tanadi wancan abu kaza abu kaza duka an shirya na mai mulki a duniya amma in dai mulki ne mulkan kabira to sai gidan aljanna in mutum ya shiga gidan aljanna babu wani mai mulki a duniya da ya taba samun abun da shi zai samu sai dai in shi ma mai wannan mulkin ya yi sa ya je gidan aljanna amma in dai wai a duniya ne babu wata ni'ima da ta kai kwatankwacin wani ni'ima guda ɗaya na rana ɗaya na wanda yake gidan aljanna Allah ya samu cikin aliyahum siyabu wato aliyahum siyabu sundusin khudrun wa istabraqun Allah subhanahu wata'ala yace idan ka duba jikinsu ka duba kan jikin ƴan aljanna to zaka ga wani irin tufa ne na sundusi sundus shi kuma wato launin yadi ne wanda a gidan aljanna yake nan Allah ya tanada shi sai Allah ce mai launin kore wa istabraqun sannan ko mai walƙiya walƙiya mai launin kore sannan mai walƙiya walƙiya ba kawai mutum zai saya ne ya je a ɗinka masa ba bai ta rigima da sai da ba a kawai a ɗinke ne kayan suke mutum ko da rayawa yi a zuciyarsa cewa da zai ga kaya kaza sai ga wanda suka fi wannan a gabansa da yi mutum ta cino wata ta cino wani dan material inda ta taba samu to in ta cino shi a aljanna kawai su ga kaya kala kala irin wanda suke abin a ta cino les kaza a aljanna sai ga shi nan Allah subhanahu wataala ya tanada duk irin kayan da mutum yake tinawa mata su su sa wannan su sa wancan har ya har su rasa inda za su suna cikin ado Hakanan, nan kowa an aljanna don haka Allah subhanahu wataala ya ce sun dutsi sannan kubur an yi mata launi da kalan kore wa istabraqun da kuma wato walqiya walqiya yana yarki hakan nan Allah ce wa hullu asawira sannan za a sanya musu asawira warwaro iswara Shi ne warwaro an ce asawi jam'in warwarori da yawa warwaro kala kala min fibbatin na azurfa min fibbatin na azurfa ne farkon shiga aljanna in ji sashin malamai sashin malamai kuma suka ce a'a waɗannan waɗanda suke gidan ƙasa na aljanna farkon abin da za su fara sawa min fibbatin na azurfa azurfan gidan aljanna amma azurfan gidan aljanna ta fi zinari irin na duniya ta ninninka shi babu irinsa a duniya za a samu su asawira wato warwaro wanda ake sawa a hannu wanda za su rinka ado da shi eh, a gidan aljanna min fibbatin wato na daga azurfa sannan Allah ce saqahum rabbuhum sharaban tahura sannan ubangijinsu yana shayar da su sharaban wani abun sha ahuran mai tsarkake jiki da tsarkake zuciya idan aka sha abin shan gidan aljanna da jin haushin wani da kyashin wani da ɗan hasada hasada da ɗan baƙin ciki baƙin ciki da ɗan ƙulle-ƙullen haushi na wane ya ɗan taka ni ko ya taɓa mun kaza ko ta taɓa mun kaza tun muna abubakar da zai mun tun lokacin ban sake kula ta ba har yau ina a jina aljanna daga mutum ya sha wannan sharaban tsahura malamai suka ce wani abin sha da in an sha shi duk wannan gillin sai fita zuciya babu gilli a zuciyar mutum babu kyashi a zuciyar mutum babu hasada a zuciyar mutum shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce wa naza'ana ma fi sudurihim min khillin ikhwana ala sururin mutaqabilin za mu kwaɗe abin da yake cikin zukatan mutane min hille na daga dan kyashi kyashi idan a duniya daga ki ce ba kun saba aminiyarki ne wato in ke ganta da wani dan takalmi <laughs> wannan takalmi ne sai ka kina dan wani yaro kuma kin dan ji dan motsi haka na abin da sai dai an ji ka ne ki ce masha Allah to da kyar da kyar dan kwana biyu ko kun saba tun da aminiyarki ne sai ki ji abun ya fita Eh, da kaɗan kaɗan amma amma ranar farko da ke ganta a ina ce ka samu wani eh, a kano aka sayo mu yi jira kuma ko kin je kano ba za ki sake samun sa ko kina da kuɗi ma shi ya riga sai ga sai mutum yana sai ki kina ɗan jin wata har an bayan an yi tafiya wallahi wannan takalmi akwai lamban wayan wanda shagon ne a babu ba lamban wayan shagon ni ma ban san yadda aka yi aka sayo babanmu ne ya samu shi kenan magana ya tafi to kullum inda ga takalmin nan da ta danji zirr haka da haka da haka har abun ya wuce a aljanna babu wannan a aljanna babu wannan ko kanan shine wani za'ana ma fi sudurihim min ghilli abu ne wata ko niqabin wata ta gani sai ta danji wani iri wani ka samu babban niqabi ni na ƙarami ne wata in shiga wata ta ta ko menene a duniya a duniya ana samun irin wannan eh, a zuciyar mutum saboda Eh, zuciyar ɗan adam haka take shi sa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimake su babu wannan a zuciyarsu Allah ya taimake su suna daurewa eh, abuna shi yasa Allah da ya yabe su yace wa man yuqa shuha nafsi wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa yu'thiruna ala anfusihim sukan dage su jajirce su daure ko da kuwa suna da wani bukata ta musamman akan abu in ya zama na dan uwansu sukan daure su dage su ji cewa wannan abun ya fita to a yanzu ma ana so mutum ya rinka kwatanta wannan in ke gaji wance ta zo da dan wani eh, hijabi eh, menene mata suke cewa hijabi wani yaji ne ma me yaji ne kuma menene eh ta zo da wannan sai ki daure sai ki daure ki dage har ki ji cewa eh a wannan kawai daga Allah ne eh, Allah ne ya bada an jima kanin sai ki ce da dare ki ah kai ki ma ki roki Allah ya baki mm, to wannan haka nan dai har su samu sai ya wuce shine wajen siruna ala an kasar to a can gidan aljanna sharaban tsakura in an sha shi a duk waɗannan abubuwan sun fita zuciyar mutane dama kafin a shiga aljanna ana cire wannan akwai akwai gindin wata bishiya kafin a wuce aljanna kamar da malamai suke bayyanawa akwai akwai ruwa a gurin da ake sha sai a wuce aljanna duk wanda ya wulga wannan kuma kowane dan aljanna yakan wulga wannan to a gurin ake cire duk wani abu na damuwa a cikin zuciyar mu gaba ɗaya za a cire shi to an shiga aljanna kuma sharaban kahura yana fidda duk wani ciwo yana fidda duk wata matsala ta zuciya akwai cututtukan zuciya sama da goma sha hudu waɗanda mutum yake ɗauke da su sai wanda Allah ya kare ya samu sauki akwai ciwon hasada akwai ciwon kaza akwai ciwon kaza da sauransu duk waɗannan cututtukan likitoci ba su da maganin su sai dai tauhidi don haka Allah subhanahu wata'ala yace sharaban qahura inna hadha kana lakum jazaan sai a musu inna hadha kana lakum jazaan lallai wannan duk ni'imomin nan da kuke gani kana lakum jazaan sakamako ne gare ku ya ku yan aljanna Allah ya samu cikin wa kana sa'yukum mashkura aikin ku a duniya ya zama abun godewa Allah ya godewa aikin kun yi juriya kun yi haƙuri. kun yi hakuri a duniya kuka jure kuka karanta alƙur'ani kuka zauna wurin karatun alƙur'ani kuka yi aiki da abin da kuka karanta kuka yi kaza kuka yi kaza kuka yi azumi kuka yi sadaka kuka yi sallah kuka yi tarawihi ba a ganda a duniya dole mutum ya tsaya ya dage in ana tarawihi za iya yi ki in ba in ba za iya yi ba ba ki iya zuwa inda ake ko a gidanku ba a yi sai ki ke kadai duk abin da mutum zai yi a duniya ya dage yayi saboda mai Allah zai ce wa kana sa'aikun mashkura aikin ku ya zama abun godewa Allah ya samu zama haka insha Allah ta'ala in muna raye za mu ci gaba daga inda muka tsaya muna fata Allah ya samu dace wallahu ta'ala a'lam alhamdulillah ya shiga da mu aljanna ya sa aljanna shi ne kuma lokacin da wasu da da kuma kuma kuma da menene adadin farko wani بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه صلى تراويح ركعة بيو أي سلمة ركعة بيو أي سلمة har zuwa raka'a goma a yi witiri da ɗaya goma sha ɗaya kenan ko kuma raka'a goma sha biyu a yi witiri da ɗaya raka'a goma sha uku kenan wanda shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake shi a kowane gare ma yana yi sannan wanda ya samu damar kiyamun laifi zai yi haka misali tarawi raka a goma a yi ɗaya wato goma sha ɗaya ko kuma raka a goma sha biyu a yi ɗaya wuturi wa maza da rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fi ramadan wa la fi ghairihi ala ahad ashara raka hadithin aisha radiyallahu ta'ala anha cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai kara ba ko a ramadan ko a waje ramadan a bisa raka goma sha ɗaya amma ba yana nufin kuma ya hana a kara ba don haka hadisin abdullahi bin abbas kuma radiyallahu ta'ala anhuma ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين sai dai faɗi haka sau shida raka biyu raka biyu raka biyu ya faɗa sau shida biyu sau shida goma sha biyu kenan fa autar sai ya witri don haka yana nuna raka goma sha uku kenan raka goma sha biyu sannan da witri guda ɗaya amma in mutum ya samu dama kuma da daddare sai ya tashi wancan tarawihi in mutum ya yi shi ya yi kiyamun laili amma sai samu dama kuma ya zai iya karawa da daddare ya farka kofa a buɗe take mutum zai iya karawa in bai kara ba kuma tun da yi wannan har sallan asuba ya yi kiyamun in insha Allah ta'ala ala ta'ala Allah ta kara da sai har yanzu da kuma wani fatan Allah ya kara malam ilimi da basira da imani da jiya. da ke biya a wasu lokacin an yi magana a kan ma'anar tarawih shi ne da yake in ana salloli shi nawa a na tashin malamai a lokacin an tashin malamai suka ce an ambace shi tarawihi ne saboda buta saboda in an yi hudu ana ɗan tsayawa in an yi hudu a hudu ana ɗan zama sai a tashi kuma a yi hudu ana zama yawanci abin da ya dace shi ne hudu ne in an yi hudu sai a ɗan zauna kaɗan sannan sai a tashi gaba a in ba a yi haka ba ba dole ba ne shi ne wasu malamai suka ce an ambace shi tarawe saboda wannan hutawa amma a lokacin da ake karatu da muke karatu a nan mun filin ya yadda cewa an ambace shi tarawe li tarwihil qulub saboda wato yadda yake ba wa zukata shafi idan mutum ya yi tarawihi zai ji daɗi a ransa sannan zai ji daɗi a zuciyarsa sannan kuma in ma ta cika cikinta da ruwa ko ta cika cikinta da abun da ta cika da shi za ta ji ta ware ta ɗan samu a wato jikinta ya ware to shi ne ake ambatonsa tarawi wato saboda samun nutsuwa da kwanciyar hankali sauransu wallahu ta'ala Aiwa. Shi ne eh, wato jin daɗi ne kwanciyar hankali cikin zuciyar mutum. Sannan kuma yana ba da nishaɗi ga wanda ya zamanto wata idan ta sha ruwa wata idan ta kai azumi kafin magariba za ka ga in ka gani za ka razana abin da yake gabanta can doya can dankali can indomi can taliya can menene gaba ɗaya gani take kawai jira take lada ne ce Allahu kamar ta cinye su lokaci da to kaga idan ta kwashi wa ina abubuwan to sai zaman to jikinta yayi nauyi yawa sai jikinta yayi nauyi in bata dage ba sai ta kasa zuwa tarawih to amma ta je ta yi tarawih sai ta ji jikinta kuma ya ya sake sannan zuciyarta kuma ta samu kwanciyar hankali

ta sha magani ba wanda sai ta sha maganin da ya hana al'ada zuwa lokacin da ta saba yawa injini bai zo ba shi kenan injini bai zo ba dama ta sha magani don ya hana don ya hana zuwan jini a wannan lokaci Da daidai da hankali ta samu likitoci tabbatar mata ba kawai ta sha da ka ba sannan kuma ta sha saboda in don hada ɗa sannan kuma tana karo da ayin alƙur'ani in don su ne to ne ake da sauƙi a kai ta sha ne don misali eh, tana shayar da eh, wanda suke shayarwa take ganin a ganin su ba da ita da wanda yake mijinta suke ganin cewa bari su sashin malamai suna ganin halaccin haka in har akwai bukatun haka saboda tun da kan an yi sana annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana su ba amma a ta magani ta samu likitoci su tabbatar da jikinta da abun ya dace ko kuma su biya mata wanda ba shi da illoli a cikin ta zama akwai illoli da yawa za su iya sha don su fesin daga nan an ta samu matsala a rayuwa amma in dai jini bai zo ba to kenan ba za ta ci gaba da azumin ta waina wanda take kirga kwanakin al'ada saboda jini yana ta zuwa akai akai wannan mutahayyira ita kuma ce sun ta dabari malaman fiqh su yi bayani akan ta amma wannan wanda ta hana dama jini ya zo sannan kuma jini bai zo ba amma kwanaki ne ta san da ba don abin da ta sha ba da ya kamata ta yi al'ada to tun da jinin bai zo ba ba kuma ya kan za su dole ma jini su wallahu a'lam Allah ya wannan shi ke hannun magana ko kuma a yi magana ko ta yi matsalar kan waka duba da yanayin yanzu da waka ta zama da wani a gurin kowa kamar da zama kuma a cikin yankin aljanna babu yin waka kuma da ya matsayin matsayin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata gare shi wanda malamai suka tabbatar da ingancinsa yana da cikin alamomin tashin alkiyama za a yi wasu mutane a ƙarshen zamani yastahilluna alhira waɗanda za su rinka halattar da tufan alharir sannan za su rinka yadda da mazamir waƙa waƙoƙi da kide-kide idan aka duba wayar mutum in bai ankara ma kafin ya ankara an jima kaɗan waƙa zane in an bugo masa waya ko abuna har a masallaci suka ji waya tana waƙa yana daga cikin alamomin tashin alƙiyama da nan, Allah su alaihi wasallam ya faɗa za a yi wasu mutane za a yi wasu mutane waɗanda za su zama suna halartar da wannan to mu eh, ba mu taɓa yadda cewa halal ba ne wataƙila wannan ya zama sauki sauki gare mu ba ma wannan abubuwan sun zo sun same mu ba mu yadda da halaccin ba to tun da mu yadda da halaccin su ba ma to ya yi iya kokarin sa ya ga yana nisantar sauraren su a ƙarshen hadisin da ya sifa da yake cewa ma hum bi mu'mini ma hum bi mu'mini ma hum bi mu'mini waɗannan mutane masu sauraren waka suna ta abin su mai da zamanin su jin kiɗa da waka ba mu bane ba mu bane ba mumine bane haka nan sallallahu suna ne gaba za ga a yanzu yin waka da kiɗa ya zama abu mai sauki duk inda ake kawai mutane abubuwa dai a yi waka a yi kiɗa a yi waka a yi kiɗa to duk abin da ka ji na waka da kiɗa ka kyamace shi a zuciyarka kuma kar ka ɗauka halal ne to kana mai kyamansa a zuciyarka to wataƙila ya zama wani ɗan sauki sauki amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma hum bi mu'mini masu haka ba mu'mini bane don haka akwai hatsari gaskiya a rayuwar da ake ciki wallahu ta'ala alam Allah ya samu dace Allah ya saka da zai Allah ya da kiyaye wannan na duk da ayyuka kuma malam suna tambaya ne dan Allah wanda yake azumi zai iya shi zai iya shi shi na za ka iya aski ne to gashi to eh da ke dama yawanci kowa yakan tambayi abin da bai sani ba ne kuma sannan duwan da kaga yana taka tsantsan da tambaya don tsoron azumin ta ya tabo wani na daga cikin alamomi na imani da tsoron Allah wasu in sun ji in sun ji tambayar za su yi ta ha wannan wa a ai ba su sani wani shi yasa ta tambaya kuma tana tsoron azumin ta ya samu matsala ne saboda tsantsan imani ta da muke da to insha Allah saboda haka wannan babu laifi don mutum ya yi shebin inda yake so ya yi shebin ba bai taɓa azumin ba bai da alaƙa da azumi don haka za a iya yi a kowane lokaci da rana cikin azumi ko wani abu nan bai taɓa azumi ba insha Allah wallahu ta'ala ala alhamdulillah mun zo a cikin ruwan da ba insha Allah a kafin zuwa akwai wasu wasu iyaye da ke gana waje su kuma abuwa Nisa an samar da na'urar sauki wanda su ke da jima sama sabuwa don Allah ya saka da rai. Domin kuma aka gudarawa wa azumin ta gole ko wani abu ya gole. Babban mai ita za a kawo ta shan da don su ke da fatan Allah ya samu da Sai masu neman addu'o'i wanda da ake cikin mutum. Tana su mara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 ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم خذ بأيدي ذرياتنا وأهلنا لكل خير يا رب العالمين واحفظنا وإياهم من كل سوء ومن كل شر يا ذا الجلال والإكرام ومن على أبنائنا وبناتنا بالصلاح في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير من أرادنا أو أراده بسوء أو شر أو مكر أو أذية اللهم عليك بهم إنهم لا يجدونك يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوتنا واجعلها في ميزان حسناتنا وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك